الله من الشيطان الرجيم بسم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙarawa Allah godiya maɗaukacin sarki da ya bamu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki wanda karatun da ya gabata shehu malami ya mana karatu cikin sokacin shu'ara'i inda malam ya fara aya 122 a cikin wannan sura mai albarka yau kuma insha Allah za mu tafi aya ta 123 in Allah ya yarda malam bismillah كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون malam zumi Allah shi masa rahama sun ba ala ta'ala kissar hudin ma qaumi sannan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci kissar annabi hud da mutanen li bayani ga da surin bayanin manufar wannan sura baki ɗayan fa qala fi Allah ta'ala ki kadzabat adumil mursali adawa sun kayyata manzanni baki ɗaya. nan da yake ad ismu qabila shi kalma ad sunan kabila sunan kabila ne kabila hud wato kabila shi annabin Allah annabi hud sunniyat bismi abihim al-a'la an kira su ad saboda sunan kakan su ne na sama asalin wato kakan nasu gabaki dai shine ai kira ad inan sunan mutum ne kuma kun san ko ganan ana kiran kabila da sunan babansu kakansu wani sannan sama sai a kira su sunan shi wanda sunaye daban-daban sai a ce gidan wani da an ce gidan wani ana ganewa kuma ina fatan mun gane magana to qur'ani yayi amfani da wannan usulubi nan qur'ani an fara ganin a kira wani family da sunan kakansu na can nesa shi ne mata kaya na goma sai a ce a kira su da wannan da an kira su sai a gane su duk gidan kuma mafi yawanci sai mutum ya yi aikin kwarai na kan aka da dan mutu yi mugun aiki suna bacewa ya ko ba gaskiya ba dan za mu samun zari a gidan sarauna ko kuma kuma kuma ce gidan karuna saboda ba su yi abin kwaye ba shi yasa sai suna ya bace illa duk wanda an ka faɗe su sai zai a cinye musu albarka eh su da biyu ai babu wanda babu wanda ke da a ce a ce a ɗan gidansu na saboda su yi abin da ya kamata su yi ba amma in mutum yana abin kwarai sai ka ga ko da mutanen ba su yi hali irin tambaya manyan sai mutum na alfahari da irin wannan don kun san laraba kuma suna da irin wannan cikin tafsirin alhakumus takasur hatta zuhul makabir in gaddama ta gani sai ya kai sai an fi makabarta to kabar wani kabar ne wani kabar dan gidan mu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza dinga wato faɗin abubuwan da za ka bugun gaba da cewa dan gidansu ya saboda su yasa kana ganin idan mutum ya aikin kwarai Allah ya karɓo sunan shi ana kawai ne ana sunan albarka jikoki da wado wanda ya taso ubangiji Allah ya samu zama lafiya ina mana yake wa kana min sam ibn nu shi a asalin shi daga cikin tsakon samu dan annabi nuhu ne kuma shi zariya annabawa ne zariya annabawa biyu shi a mutumin shi yace wa man kadzaba rasulan wahidan duk wanda ya karyata manzo guda faqad kadzaba jami'a rusul hakika ya da dukkanin manzanni ba da su wannan mutane ada sun karyata annabi hudu guda annabi guda amma Allah ya sun karyata manzanni gaba ki daya saboda su manzanni dukkan su magana su guda ce in qala lahum aquhum fi nasab ya dan uwansu ga nasaba jinin su na yace musu shi annabi hudu hudun shi annabi hudu wa kana fajiran jamil sura aka ce shi annabi hud ya kasance dan kasuwa ne kenan bayan aikin annabci akwai kasuwanci kuma ina fatan mun gane magana wato malam gumi Allah shi masa rama ya fito da wannan magana ne don ya karantar da mutane cewa wai dan kana malami bi hana da kasuwanci kana malami kana kasuwanci amma Malam takka ta bayyana cikin kasuwanci kada ya zan kana malami amma kasuwancinka ya yi munin da duk wanda ya yi mu'amala da kai sai ya sai ya ma albarka in ba sai kwandon in balancin ka da abin gaba da to amma idan mutum yana nuna yana mu'amala mai kyau kuma da yin sai abin ya ƙara malamin abin haske da sauran kuma ina fatan mun gane magana sannan malamai kar su zauna haka yanzu suna kullum suna makarantar babu ya sana'a da mutum kai don cin ma aka wata rana sai ya gamba ka mutu ga mai gidanka kaga in aka kuma mutum roƙo zai in bayani wata yana kuma sai ya zama wasu abubuwa suna ibi jirowa na kauce ma hanyar kuma malami su ba gaskiya ba shi na biyu halaka wasu malaman zaure a saboda ba su da sana'a da suka ɗan wani abu sai ya zama sai an ka biyo an ka aiki aka son aike shi sai ya zama mutum ya ɗan jaɗi na abin da ya samu sai ya dinga biyan wannan layin na tudun shi don kun san shi ma tsibbi da kuma ganin shi ke na akwai littafan da aka karatu wannan abu idan mutum ya fara jin daɗin kuɗin da ya samu wannan layin sai ya bi shi ya zubi kuma a jima malami ya ya haka sai ina ina ina amfani da rafannai da jinnu da sauransu kaga an samu matsala malami ya ya fita rayu to ubangiji Allah ya kare shi yasa aka ce ba a yin da'awa sai da dawa ko yace in ku babu dawa za a shiga dawa yace daga nan ba za a dawo kuma ubangiji Allah ya taimake mu yace wa kana tajiran shi annabi hudu ya kasance dan kasuwa ne jamilu suwa da kyakkyawar sifa in ka kalle shi da sifa mai kyau yusbihu adam yayi kama da annabin Allah adam alaihi salatu wassalam jama'a ka ku san ya kyakkyawa wannan don saboda shi annabi adam Allah da hannu ne mulmula shi ka ku duk abin da Allah da kai ne zai yi Allah shi ya wadi yake yace kai iblis ne hana ka zuwa sujada lima khalaqtu bi yadayya ga abinda ne na halitta da hannaye na inji Allah halittu na Allah duk da kun fayyar kuna an kai mafi yawancin su kun fayyar kuna ku kasance da ka so sai su kasance ya kana amma shi annabi adam Allah shi ya bulbula kasar da hannaye yaya hannaye su ba sani ba amma dai Allah ya rubuta cikin Qur'ani mai yadda saboda annabi adam Allah ya bulbula shi ya suranta shi yadda ya kasu ne duk komai da komai sannan ya busa mai daga baya to saboda ka shi yasa annabi adam dan yayi kyawun ba abin mamaki bane saboda Allah da hannun shi mun wadaci Allah ya ba mu ikon gani eh a kwaye mana dan adam ai babu wanda yake shi daraja jama'a inda bi Allah da kai ne mulmula abu eh yi shi da yake so ne shi yasa duk halittu na Allah babu wanda yake wannan adam babu Allah islam saboda haka Allah ta ce sai da ya rantsuwa ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika tabbas mu halitta dan adam a mafi kyawun tsayuwa sai da kyawun dan adam ya ce duk da kaga dan adam da kyau in an danga da wasu halittu za a ga dan adam ya fi kyawu ba irin guda na wallahi wallahi gaskiya ne har da mala'iku suna son in suna son su shigo su hulɗa da mutane sai sun su mutane kana da in kuka kuka kuma la'iku za ka gaba ba a ganin samun na ga kai kai kuma ba ko biyu ba akwai masu ɗari da ɗan ɗaruruwa sannan inda kuma ganin jini su ko zan ban tsoro daga jini da ƙahoni ka kai rai aljani da igiya ɗari kai ina ina abin shawo rai yasa an da duk wanda ya jini su sifa ta jinin ranar na mutuwa sai dai ya yi da ya kuma wani abu daban kaga ɗan abin dole ka gode ma Allah bisa ta surar da Allah ya masa shi na bana ka magana yake yushbihu adam yi kama da adam annabi adam alaihi salatu wassalam wa asha min al-umri 440 wa 64 annabi hudu yi rayuwar duniya shekara ɗari da da sittin 464 ya yi shekara ɗari da da sittin 464 duniya kar kina ana rabiya ke nan amma yanzu kaga mutum ya mutu ɗari sai ga ya tuba da yawa amma sun san kaga suna shekaru da yawa kun san dama yi na ake ana rage ana rage shekaru ana yi ana rage su har yanzu ka ga yanzu mutum yake kai ɗari mahimman wasu to su sun fara da zafi ɗari hudu da wani abu gare to bale ka annabi nuhu da ya shekara dubu ba shekara ku yana wa'azi bayan shekaru na haihuwa ga in ka diba shi to mu kuma sai zan an rage shekarun amma an tattaro abubuwa masu yawa an yi muna muna na ƙarshen zamani jama'a in fata mun gane maganar irin ta yadda mutum zai yi wajen wata bukata zai yi tafiya wajen wata bukata ta yadda za ka yi wata guda mu yanzu yanzu sun mutu guda ka gama da gama eh waya ya ka ɗauka malam sai sai magana da wanda a san aka san duniya ka biya bukata shi na an wuce wuri eh, an ka ce lokacin ya an ka ga wata sara suna ce sun tar da mutum ya yi kwana biyu ka ya sai ya kai abu kayakin sakwato ko kuma <laughs> amma da kaga duk Allah madaukakin sarki ya sauke mana abubuwa to Allah ya ba mu ikon gane annabi hudu yace ala tattaqun shin ba za ku tsoron Allah ba haqqahum ala taqwallah annabi hudu ya kuɗe da su akan tsoron Allah domin in al'umma su tsoron Allah kai shugaba za ka zaɓi shugabancin su ya ta ce waje annan muttaqina imaman Allah ka sanya ni zama shugaba ga tsoron Allah da in yanzu duk tsoron Allah ba a warke ka ba ka wahala sun san dokokin Allah sun san abin da ya kamata ba su wani kai shugaban su eh, duk Allah ya tafi yanka sun ba ba ka wahala kowa ya bi duk abin da ka ce ko ba ka nuni ba ku da tsoron Allah ba ya ku jama'a ta inni lakum rasulun amin لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أما هود عليه الصلاة والسلام إني لكم رسول للني دريكم wani irin manzo ne aminu amintacci duk abin da na faɗa muku tabbas ne ban faɗa muku ni gare ku Allah ya aiko ni fattakullah ku kiyaye dokokin Allah ku tsoron Allah wa a kuma ni ku kun da ku bi ai ijtanibu azaba ku nisanci azaba Allah wa hu da kuma hushinsa da a ta hanyar da'a fi ma ad'ukum ilayhi zuwa ga min cikin ku zuwa gare shi idan ku bi daga abin kira ku zuwa gare shi ku da'a sai yanzu kun samu salama daga azaba Allah ad'ukum ilayhi al-iman da imani ku imani kuma ku yi ku yi da'a kun ga waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci idan duk yanzu mutum waɗanda shugabanci ba su yi a ya samu matsala shi yasa a musulunci duk wani shugabanci na gaba a kafa gare in dai ba Allah ya naɗa ka ba to kawai musu abu ko na sallah ma ko sallah haka ba su hannu mutanen ka ba su son to samu lokaci ka cikin jama'a Allah ne na fahimci dai sallah gani sallah gani ka ba su Allah a kan matsala wallahi dai na yarda na aji na aji na aji duk wanda za a sa Allah a kan biyu jama'a huta ko ba huta to mutanen su ba su haka ne ba su a ah, mulki mafi yawanci in ta gana da gori aji mukami ba a samu komi gari amma in ana samun wani abu za ga mutane ba gori wasu ke har da wanda bai cancanta ba shiga shirita sai ne na lafa sai a fashi sai don aika mutane ba su kai suna tsoki kai suna maganganu ba a so shi ko ya yi tsayyari Ta ga wannan bai da kyau manzon Allah ya yi magana sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin waɗanda Allah zai amsa ibarar su wa rajul amma qauman amma qauman wa hum lahu karihun da mutum da ya shugabanci mutane ko ya limance su suna masu kyama da shi Allah zai amsa ibara ni an matsala tun da bai ba a zanzu suka aji mana ya problem babu za ka ma daraja in ka aji amma an sai daga ina ubangiji Allah ya kawo shine yake cewa yake fattaqu Allah wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr wa ma as'alukum alayhi min ajr إن أجري إلا على رب العالمين. ليش وما أسألكم عليه ba bai ku alaihi a kai bisa da saƙon gada Allah ya kuli ban bai ku min ajin wata jinga in ce ku biya ni fa tasqula alaikum ijabati bi sawbi sai dan karba wa ku da ta yi nauyi saboda abin da ku bani ban tambaye ku ce kowa ka bani kuɗi kawai ni dai Allah ya aiko ni in muku wa'azi shi dai shi dai aiko ni in muku ba ku tambaye ku bani wani abu ban cewa ku bani ta ko kuɗin abinci ko ku bani a kawai ni na kuma karɓa kiran da Allah ya aiko ni in ajriya sakamako na bai kasance ba illa ala rabbil alamin sai a wurin ubangijin halittu shi ka biya haka da rusulu haka dukkanin manzanni suke takarada ko kalimatu kalmomin suna bibiyar juna da iri guda ke da'awa wajen kira ila Allah ila tauhid zuwa ga kadai Allah wa ma'rifatu lati da kuma sanin gaskiya wa da'a da kuma da'a shi ma ya qurbul mad'u ila thawabihi ta'ala wato a cikin abin ke kusantar da wanda ake kira zuwa ga samun sakamako na Allah madaukakin sarki wa yuqiduhu kuma nisan ta ga ne kabi daga yin bayan daga hukuma ta Allah wa dukkan sai duk annabawa suna son mutanen su da su bi don ne su kauce ma azabar Allah kuma haka duk wani jagora yake duk yana son ya kai da jama'a ta zuwa ga cikin nasara wallahi jama'a ta shi gaba na kwaye ko manzo ko ba manzo ba yana son a ce jama'a sun walwala suna murna ko eh jama'a kasa kai ko baka ci ba su sun kaci wallahi ka ci nasara ai jama'a ku dubi ku gani yayi na in ya iske dabbobin su yi manya manya ko wacce an kadi ba ta kafa shi mara ta kafa ta sai ga daɗi yake to haka duk wanda aka jagoran kwarai ko gidanka in ka bibiya ranka alhamdulillah kowa ga shi nan ya koshi wani gidi aka sai da sai ka ce masha Allah barakallah ko masha Allah la quwwata illa billah to haka ba kana mulkin jama'a in ka bibiya su ko ina yan kasuwa suna walwala manoma suna walwala malam ma'aikatan gwamnati suna walwala wannan sai ka daɗi da gode ma Allah da ka gani mata Allah ya maka amma a ce al'umma kana kuka kai baka ma san abin da ake ciki ba na shi gaban ciye saboda ka shi yasa annabin Allah ke sa ban cewa ku bayar wasu dinga a sa abin kiran ku zuwa gare shi ni dai abin da ka so kawai ku karɓa kira ku nisanci azaba ta Allah kada Allah ya muku azaba ban ku haka yace wa kana al-anbiya'u muttafiqina ala dhalika dukkanin annabawa sun ittifaqi akan haka wa in ikhtalafu fi ba'd tafari duk da sun saba a tashin tashin wasu furu'a na ibada ibadu daban-daban suke dan kana ganin yadda wasu suka yi sallah wasu al'ummomi ba su da sallah kayan sun sallar su daban wasu kuma azumin su ba iri gudana ba shari'o'in su da aka aza musu na abin da ya shafi wato biya da sauransu duk daban-daban su amma kalmar tauhidi guda su annaba za ka ga tauhidin su guda amma shari'a tana mu daban-daban kaga misalin shari'a nan ta kawo wanda shirya ta gabata dan sai shari'a ta ta ba ka sallaci masallaci sabin zuwan manzon Allah kuma duk annabawan da ba ka sallaci masallaci in kai ka gidanka ba kai ba ko ba gaskiya ba amma mu ma ko kan rage ke sallah ka sa akwai sauƙin jama'a ko ba mu da da kana wurin ka tashi a ce lokacin sallah ya sai ka so gida ka so sanan saki koma kaga an warce ku to kuma kan na dama to balle ne suka saba masu wani in shi tsari saba masu wani sai ka yanke wannan wurin ka yanke ka yasuwa sai ka yi dashi wurin in kana sai ka yi dashi kaga in ka dafa shi kenan an wuce wuri ko kuma in ya saba ma jiki nan na matsala sai ka samu dutse ka gobe ya yi jini sannan shi ke shi a da abu kaga ai mun samu sauki ko to amma lokacin tauhidin guda ne la ilaha illallah salihu rasulullah la ilaha illallah hudu rasulullah la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illa muhammadu rasulullah kaga duk tauhidi guda ne to sauraka duk shi yasa yake ko da sun saba sashen furu'a a tafari an furu'a wato ayyuka na ibada yace mubarri'ina an al-maqami ad-dini ad-dani'a su manzon dukkanin su sun barasu daga fadai na matsakanciya duniya والأغراض الدنيوية تكون من هي دنيا دبق دول أمر أسنا دنيا سنة داخل إن دي سنك سنة دين دعوة سنة داخل بروانا ولي يا أنا كما كما كاسون في زعاد العدي الله يبارك فيكم دعني سيشي دبا أتمنون لكل ريع آية تعبقون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون wato ɗan uwa musulmi su adawa sun ƙware wajen yin dogayen ginoni sai ka ga an gina kasa mai sama kuma gina mai kyau ba yau na an ta ba sun daɗewa adawa yin wannan sai su wani ta doguwa mai da to shi na annabin sai sai aka nuna da kulle ri'in yanzu kuna yin gine-gine a kan kowane wuri mai tudu mai tsawo bayan ga wurin da tudu ya yi sama kuma ku sake wurin gina ya ƙara yi sama ayatun zai zama wata irin alama bina an alaman milmara gini wanda zai zama alama ga duk wanda zai wucewa ya ka amma zai ginin da ya bari su haka na suke kuma ba don kuɗi don ɗaya harkar duniya ɗaya na isa na mabani kan alam fil ittiba wato jinin da sai yaran ka tuta wajen isa ba ta aba kuna sannan kuna yin wasa bi manyan marubikun ga duk wanda ya wuce gare ku kuna yin izgili wa tasakhuna min kuma kuna wasu izgili wa su halun min bali farnun idan wannan tunda hali alhali kuna yin wasa da hankalin mutane idan su waɗannan biyun da suke ba don Allah suka yi suka suna ne kawai don nuna isa da kuma duk wanda ya tafi wanda bai su ba a bin mamakin su ka san wasu hakan nan sai ya dubi inda a hanya inda mutane ke wucewa sai ya farta kwancin kwana ya buga wani irin gina duk wanda ya sosai ila in mutum ba kawai na tuhu lafiya faɗi ne fi ba shi ku duk hakan na sai kuma sama yana kallon masu wucewa ko wasu wasu ya ɗaga ya ba ya sani kaga inda a ce shi ku ita kuma duniya masallatai ya ce an wannan dama masallaci an ka ba dama da daga hasumiya sai sama tun da nesa ina shigowa gari ya zan hasumiya in ka fara kanta masallatai za a dinga fara kanta ta hanyar mutum ya shigo gari sun kere gidan kowa shi yasa ba bid'a bane ba dan kaga an yi wa masallaci hasumiya ta kai sama saboda qur'ani ke fi buyutun azina Allahu an turfa ko wa yuzkara fi hasmu a cikin wasu ɗakuna ne Allah Allah ya umarni a ɗaga ginin sama duk wanda ya shigo iske ginin masallaci ya wuce gidansa da tsawo ba a san ai gaba da gaba ai kafa da kafa da ginin ginin masallacin Allah ko a ce daga ne sama Allah ya ba mu ikon gane kaga su ko yahu abin nan a adawa sun suna irin wannan Allah ya ce wa tattakhiduna masami'a kuma kuna rikon wato ɗan tafukka ɗan gulabi haka ɗan ƙanana sai da sun yi wani wuyi sun tara ruwa an yi wani wurin mahaɗa wurin zama majalisi bakin ruwa don ɗaya iko da nuna ita wasu ma su ce a suna yawan don kasuwanci duk wanda ke tafi ana kasuwanci da abubuwa daban-daban na wanda an fara jam'u masna'atin wa huwa kullu bina'i ce shine duk wani gini wa ila al-hawd shi ne tabki haydan wa qilatan da ta hukka tajma'una fiha an-niyat suna karuwa ciki fa hiya min qabil al fahari wato suna da wato kama da yan tabukan da ake yi a sarwa wal masna'a laha laha urful yau mawadi'ul intaja a yau su ne wuraren da ake wato ake ake ake intajin abubuwa ake sana'a ta abubuwa daban-daban ana yin ana ana kiwon kihi ana kiwon abubuwa daban-daban ta hanyar waɗannan abubuwa ko kuma a karuwa mutane suna shiga suna wanka suna biya yace mislu masma'i salbi ko misali da ake yin kan'a wa masma'il masal kuma da inda ake yin sa yana ba da misali wa yumkinu an takuna al-murad fi fi dhalika al-waqt yana yi shi ake nihi a wannan lokaci fa adimat sai zan wurin an rasa shi bi halaki ahli saboda an halaka mutane Tun da an halaka su adawa an gama da su shi ke sai wannan wurin ya faci sai zan ko an samu ko an so a ga irin wannan ba a samu kuma hanyar yanzu a dawo da irin shi ba Allah ta'ala ce kuna irin waɗannan la'allakum takhaludun kamar cewa dai ku za ku dawo ma duniya ba ku mutuwa ai ka annakum takhaluduna fiha la tamutun kuna irin waɗannan ginonin da waɗannan masana'antu kamar dai ba ku mutuwa kuma ba ku da duniya ke nema musulmi kamar annabin su yana jan hankalin su ne bauta Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan abu to su rike Allah su bauta ne ya yi musu waɗannan gine-gine da kuma riƙon harkar duniya kuma wannan yana karanta da cewa mutane su bar karkata ga harkar duniya fiye da lahira kana iya ganin wani ya gina gida na miliyan ɗari biyar amma shi da bai gina masallaci na miliyan guda ba bai da masallaci ko makaranta na miliyan guda da ya gina hala bai gina komai ba haka ya kamata ya zama suna da ginin da koda bayan ya mutu wannan ginin na Allah ne shi ya gina shi da kuɗi ne wanda koda bayan ya mutu yana samun wani abu don manzon Allah ya ce komi ana samun lada a kai ban da gina ga noma kana samun lada amma gina da in ya kai na miliyan ɗari komi ba ka samu sai masallaci haka manzo Allah ya cikin hadisi amma kuma bai hana mutum gina mai mutum gina gida mai sai wace gaba saboda Allah madaukakin sarki yana wa karuna eh, abin bayani ko mutane su ne bayani ce wabtaji fi ma ataka Allah dar al-akhirah suka ce maka auna ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka amma kuma wala kan su nasiba ka daga duniya kada ka manta da rabon kan duniya ka ji daɗi shi a kan nasiba ka daga duniya rabon kan duniya shine ka gina gida mai kyau ka sai mota mai kyau ka sa kura mai kyau ka kwana wuri mai kyau shine rabon kan duniya amma kuma ka nemi gidan lahira kuma kenan ka samu duniya sai kyau lahira sai kyau idan mutum Allah ya ba shi arziki yau ƙarya shi da rayuwa ta daɗi na duniya kuma bai manta da ubangiji ne ba bai manta da lahara ko ba kaga sai mu dinga biyun gaba ɗaya ko ba gaskiya ba Allah ya ba mu ikon gane shi ne ke cewa wa'iza faɗastum وإذا مرضتم بمرضتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون النبي هود ku jama'a ta adawa wa idza baqashtu kuma ku ga ku in za ku yin damka in aka muku laifi in za ku ramawa ba ku da imani in za ku yin damka da barbin auqatil ta hanyar buhu ko kisa ba baqashtu za ku yi damka jabbari ne suna masu rashin rashin imani kangara ainihin zai ra'afatin za ku yi babu sauke ko kaɗan ba adam mutum in zai ramuwa wallahi ta kaso mu in bugu zai yi mugu bugu ya tafi an wahala ga mutum da girma da tsawon kwarai da gaske kuma ga fatan nasu shi yasa in ka ga mutane suna irin wannan to sun yi kama da adawa ne adawa ba su da suna ba adamu sun shi na annabi su kuma faɗa sun da ke tsaye haka da wasu wa idza fa'altum in za ku yi damƙa sai ku yi damƙa na rashin imani na rashin rashin sauƙi shi ne alƙasuwar ku kulubu ku shi ne ku kulubu ko da kike shi zuciyarku zuciyar ba'adin mugu mugu kaushi da yake bai da imani ko kaɗan shi yasa shi ma ba'adin na dan ko shi babbana da duk zuriyar suna ai shi yasa ya kalubalanta su da ɗan uwan suna jinin suna yadda suke dogaye shi ma shi ma dogo na eh eh sai da shi ya hisa saboda shi annabi Allah dan ba ba ba'adin da kaɗai gaba da gaba da shi ne duk suna jama'a ina fata mun gane mu saboda hikimar da Allah inda an sa wanda ba su ba kaga an samu matsala dole suna iya bige da dare guda to suna gani ɗan ƙarfi ga shi eh? ku dijo ɗansa mutane da an ka aika annabi musa ya aika an ce sauran adawan da sun kare shi ya aika mutum goma sha biyu ba ade guda ya kwashe su zuba cikin burga mai shirya su gani da ko sun goma sha biyu su <laughs> kala in ka diba to ba su waɗanda manya na to ko shi yasa Allah ya yi annabi hudu irin su da girma irin nasu sai Allah ya ƙara mai ƙarfin mutum arba'in kuma kuma irin su to kaga yana iya yana iya gaba da gaba da sai ku bakin halin ku wa idza fatashtum wa tashki jabbari fattaqullaha tsoron Allah ku kiyaye ku bari haka eh a ina ka tafi mai malam ai tarihin duniya ba ka taɓa an yi kokowa ba ga annabi an kafe ta duk tarihin annabawan Allah da aka ba su babu annabin da wani mutum ya yi gaba da gaba da shi ko kuwa ko dambe ko faɗa ya yi galaba da annabi wallahi ba a yi shi yasa Allah ya musu shiri ya musu tsari da rayuwarsu yadda ba a yi gaba da gaba da su in dai kai ordinary suka fito kun gaba da gaba wallahi ba ka ga saboda ni saboda Allah ya tsare su wannan bangare ba a musu wulakanci in ka san ko abin gana a cewa an wa mutum wulakanci an yi kokuwa shi an kafin kaga an wulakanta ko an yi dambe da shi an bige shi ya faɗi an walakanta shi to su annaba ba ya musu haka su ba gaskiya ba wani ke wata mata ta mijin ta yi kokowa da wani sai ka sai wayan nan sai <laughs> sai ta hada sai a ah, ni za ka faɗa ai ni na karamma ni na shi yasa ce fattaqullaha fi zalika ku tsoro Allah a cikin wannan al'amari na damkakku da kuma irin abin za ku yi wa atiuni kun min da'a fi ma amartukum bihi a cikin nufin wani umurta ku da shi min da'a wattaqul ladhi amartakum واتقوا الذي أمدكم بما تعملون واتقوا الذي أمدكم أنبتكم بما تعملون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام واصل أمدكم بأنعام وبنين النبي هو يسمى واتقوا الذي أمدكم kiyaye dokokin wannan wato da ya karfafe su an ama alaihi ya muku ni'imomi daban-daban ma ta alwur da abin da kun ka sani ni'imomin da ku kun sani yi muku min alkhairat na daga alheri daban-daban sai ce ku Allah ya karfafe ku Allah ya ni'imtar da ku bi an'amin dabbobin ni'ima jam'u ni'amin wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam su suna daga cikin ma'abuta dukiyoyi na dabbobi adawa Allah madaukakin sarki ya zuba musu dabbobi dan wato daga cikin ni'imar da Allah ka musu dukiya shine ba baka dabba yasa masu kuɗi sun gano duk da ka tara kuɗi banki in ba ka da wani nau'i na dabbobi to kamar kuɗin ka wata kai ba abin da mutum ka so suna da garge garge daban daban sai gargen rakunma sai gargen shanu sai gargen tumaki da awaki to wannan abin ga mutum ya kai lalura in ka kama ko ba shi zai yi aikawa ɗaya ce a samun raguna guda goma ya soya ya kashe su sai biya ba ba sai ya kai yake kasuwa ya soya ba sai eh, yana buƙatar sa ko abin nan sai sai ya aika a ɗauko cikin cikin dukiyar su shi yasa kana ganin qur'ani ina littafin masu kuɗi mafi yawanci masu dabbobi na ya koyi da 'yan kasuwa saboda kuɗi ƙasa kamar ba kuɗi na ko ba gaskiya ba saboda su mutanen da dabbobi su ne arzikin yawan dabbobin yasa annabi in zai buga misali yakan buga misali ga abin da ya shafi wasu dabbobi yake kama a baka humurin ni'a wato jajayen rakun ma ake duka naka ba a ce motoci ko kuɗaɗe a banki ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce a madda Allah ya karfafe ku ya ku adawa bi an'amin da dabbobin ni'ima masu yawa wa bayyana kuma Allah ya ba ku ƴaƴa kuma daga cikin kabilar da Allah ya ba haihuwa mai yawa adawa suna yawan haihuwa wanda jariri an kai ga nan gudan salari mal kuma za suna da haihuwa lahiya lau yawa ɗaya suke shi yasa suke yawa kwarai da amma kuma yawan nasu bai amfani su kaga wannan ni'ima ce Allah shi maka ga dukiya kuma ga ga yawan yaya wannan ga cikin ni'imomin duniya Allah ta'ala ya ce wa jannati ko wa jannatin wa'uyu yace wa jannatin kuma da wato gonaki bakafi wa uyun da kuma marmaro na ruwa inda ruwa suke gormi suke gudana da su waɗannan gonakin nasu dan gonaki in babu ruwa ba su ya kamata. shi yasa kana ganin duk gonar da akwai ruwa a ƙarshen ta ga ce sama suna ba da ƴaƴa irin mangoro da dabino da sauransu nan kasa kuma ga yaban yaka kaga abun ya ganin wa fa'ira ce yace amaddakum bima ta'lamuna min anwa'in ni'am alhafila Allah ya faɗe ku da abin da kuka sani nau'ukan na'imomi wanda ya samu gare shi sun mafassala hadal ijmal sannan Allah ya yi bayani ta sahi la akan wannan dunkula magana da yi bi qawlihi amadda da yake Allah ya karfafe ku bi an'ami sabbobin ni'ima wa illa tafsila ba'd al-ijmal domin ai bayan abu ta sahi la bayan an hudu shi dunkule wa tafsir ba'd al-ibham ko kuma a fassara bayan an hudu shi a boye hada salafin nasu ya shiga cikin rayuwa yanda Allah madaukakin sarki yake ya tafi ku daɗe bi ma ta'alamun da yi kun ka sani kaga inda ya tsaya sai sai ƙara miki bayani da dabbobin ni'ima da haihuwa da gonaki da mamarunar ruwa a duk waɗannan alisa fa maka abin da ka sani shi yasa jama'a kun ga babu laifi dan ne wa'azi ya ce shi jama'a ku sani garin gaba Allah ya muku ni'ima duk wanda ya tashi sayan ka za garin ku ya tafi duk wanda ya tashi neman ka garin ku ya tafi garin ku ba ku rasa kaza ba ku rasa kaza ba Allah nan da ya ba ku abin da ya kamata ku bi shi ya kamata mai wa'azi shi wannan ya halatta mai wa'azi shi wannan sannan ko shi mutum wata rana yana da kyau ya tara ƴaƴa ne ya musu wannan sai ku sani gidan gafa ni abba ba Allah ya taimake mu da yi da su abinci da gurin muna sa muna ci ba ku da tsare sannan na je hankali makaranta kuma na fara karatu ko ina sannan addini muna nan muna yi to ka ku sa tsafta ku yi tsafta mun da ina cikin gidan ko mu gama Allah ya gidan kaga yana da kyau mutum ya faɗa ma mutum ni'imar da yake ciki in bai sani ko mace sai ma abin da bai kamata ba kafin ku rabu ka lisu ha mata abubuwan da ake ciki wannan ba matsala bane to wanda ke sani gidan da kake kudin ba wala ba wala ka ban su ce ki ba da ya miki komi ba na yi miki alheri gwargwado kun an miki samu na yi miki tsora na yi miki gwargwadon komi in ma haka ka kai ka maka ka faɗa ba. wanki ke sun mata ke maka ke sallah ke dawo ina son ki kwantar da hankalin ki kuma lafiya ki yana da cikin usulubi na wa'azi kila mutum in har hankali ne ya fi so ya dawo kusa kusa ya ka faɗa musu abin da shi yasa Allah ka faɗa ma Adamu da abin da ya musu ya yi musu kaza ya musu kaza ya musu kaza ubangiji Allah ya ba mu yi kun gane sai su inni akhafu alaikum inni akhafu alaikum alaikum lalle ina ji muku tsoron azaba yawmin azim azaba wani irin ne mai girma shine yin lahira ta duniya wal akhirah duniya da lahira in akwai tumuni in kun sa a nemi wallahi ku ya tara Allah in yi mutum a ni'ima ya butulci ya kafirci wallahi in Allah ya kammai ma ba ta rime shi duk inda aka yi kuci ta magana su ba su ce kala ka san gogayen suna nan sun haƙe sun haƙe su ya tsara su abin da ya kawo eh suna sun gama duk abin da ya kuɗe su su ba da gaskiya yau, za su ba da bayani sai suka ce قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا كسوء هذا وسكتي سواء علينا duk da yake gare mu fa ka sani mustawin inda na daidai shi wurin mu a wa'azta kai mana wa'azi am lam takun min alwa'idin ko kasance daga cikin ma ko ba kasance daga cikin masu wa'azi mana ko kai wa'azi ko ba kai ba la nar awili wa'azika ba mu karaya ba mu jin tsoro saboda ka wallahi ka sani kar mu sallan ka ji asusun ka ba su <laughs> da kai da kake da mutum gare mu wallahi ka san mutum ya kere idan sun ka bushe duk abubuwan da an faɗa ne sai ran da ya ji bugu tsakiyar kai ta so don akwai wani duk wa'azin da an kai beji sai ya ji bugu tsakiyar kai ne sannan ya tabbatar da ashe abin ga da gaske na to ubangiji Allah ya kare to shine adawa suka ce wato a wa'azta am lam takum min alwa'izin ko kai wa'azi ko ne ko ka daga cikin masu wa'azi da su gare mu in hadha illa khuluqul awwalin in hadha suka ce in haza wannan abun da kake tsoratar da mu akan shi bai kasance ba illa khuluqul awwalin face kawai dabi'u ne na mutanen farko ai man ladhi nahnu alayhi illa khuluqul awwalin amma muke akan shi dabi'u mutanen farko ne muke akai mu ma mun bi sahun ai ay dabi'atu wa fi qira'atin bi fathil kha'i wa sukunil lam illa khalqul awwalin face halitta mutanen farko na kawai saboda haka mu mun bi sahun wannan suka wuce na suna bautar gumakan gwamnati saboda ka mu yanzu baka isa ka so ka raba mu da abin da muka yi fa wa ma nahnu bi mu'azzabin wa ma nahnu mu'azzabin fakadabuhu fakadabuhu fa an yasnahum hmm. inna fi dhalika wancan ya ce musu inni kafu alaikum azaba min azim ina jin ku tsoron azaban wani irin yini mai girma sai suka ce wa ma na nahnu bi mu'azzabin mu ho mu kasance wannan za a yi mu azaba wallahi babu wanda ya ce mana azaba su za ka kuma bani dan ka cikin sosa fuskar sun ce man a min na kowa to wai halan wakai mu kari na wai duk duniya wai kajin mu sai ce awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai su adawa ba su gani ba ko ba su sani ba cewa Allah da ya halicce su yayi su kai ko ba san da wannan to shi na suka bigi gaba suka cewa ma na hannu bi mu'azzabin mu ba kasance wanda za a yi mu azaba wanda ya ce mana azaba a duniya saboda kaga suna jin kai da su suna ganin su manya na su dogaye na sama so babu wanda ya sai ya zo daga nesa ya sai musu azaba haka suka gani Allah ya ce fa kaddabu kare ta shi annabin Allah su fa kaddabuhu fil su suka karyata shi game da azaba da yake za a yi musu Allah ta'ala ya ce fa halaknahu muka halaka su duniya a duniya da rihi a sarsari wato da wani irin iska mai sanyi ko mai mugun sauti ga iskan da bala'in sanyi kuma kana jin wani irin sauti na hituwa kana jin iskan na wu sannan kuma ga shi da bala'in sanyi sannan iskan ga shi da bala'in ƙarfi lama a fiye babu ruwa yadda ka san iskan hadari na guguwa in ya taso wani bi sai ka ji ana diga iski wani ma sai ka ji ya ji iskan ma ji diga iskin ya ɗebe shi ya yi suwa wallahi malam sai ga wani iska in ya taso sai ka ce gina ta za a ɗauke ba wato iska da ka gani wallahi malam mugun mugun ƙarfi gare to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya tashi halaka su ya aiko musu iska kuma su ba su yi ɗamara ya kuma su iska ba ba san Allah ya hana makaman yaƙi iri daban-daban ba shi na da Allah maɗaukakin sarki ya kai aiko musu iska ya halaka su wa sallaqat alaihim sab'a layalin aka rinjayar da wannan iska a kansu ya dinga ɗiba su yana halaka su sab'a layalin dare bakwai wa samaniyata ayyam yini takwas yini takwas an kai dare bakwai ane musu iskan nan ya ta kashe su yace awwaluha min subhi yawmil arba'a farkon wannan iska sahiyat ranar baya iska ya kwana ya ci gaba da yi lisamanin baƙi na mai shawwal da kwa tukur suka rage rabbar watan shawwal watan sallar azumi sura kwa tukur ya kare Allah ya saka musu wannan iska wa kana fi ajin cita kuma sai kasance karshen lokacin sanyi na wannan azabar ta zo musu shine da aka dinga ɗiba su ana kakkace su sai bayan an gama da su duka Allah ya kashe su duka ka ga mutum gudan ƙato gashi nan ya tafi kwanta an riga an kashe su sai kuma iskan ya share su duka gaba ɗaya zuwa cikin teku shi ke nan ka ganyen ya wari domin ka shi annabi annabi hud da aka halaka adawa ba a ce sun jira sun bar garin ba da yanzu kaga inda an ba su suke sai wari ya musu yawa Allah ya kashe su sai wari su ya sa ganye ya kasa zambuwa amma da hikima ta Allah sai ya sa iska ya share shi zuba su cikin teku shi ke an gama da su ina kuma wani ba'adi babu hal su hisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ko kana labarin da mutum wani mutum cikinsu, su wallahi babu wanda an taba ko guda ba a bari duk wanda ya kangare wallahi an halaka shi ubangiji Allah ya kare Allah ya kare ثم ta تعالى على قصة ما كان يعقب بها به على قصة هذه السورة sannan Allah ya ƙarin bayani akan wannan kisa ga abin da ke ƙarin bayani a cikin kisoshin su gabata a cikin wannan sura faƙala ta'ala fi Allah ya ce inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan halakar da adawa akwai ayoyi kaga mutum ya digi gaba ce ba iyawa a tuwa daga ake ƙari ne kaga akwai aya wurin ba mu yasa daga cikin abubuwan da Allah ka yi ko ga al'adun mutane Allah bai san mutum ya ya ce wallahi ba iyawa abin da sun mutum ya tawari kana gani ko ƴan kokowa ko ɗan dambe su ya kira ya ce wa isa sai ga an samu wani wanda bai ma kashi bai to ya bige shi dan koko da bai ko kai shi ba sai zo ya kasai saboda shi yasa ba a son sai alfahari inna allaha la yuhibbul farihin Allah bai son mutane masu alfahari jama'a ina fatan fahimci wannan sannan ko ga magana ba su mutai ce ni wallahi na yin gida na sai da wace wallahi mata guda ko da tsayi <laughs> sai a samu matsala a ko masana mata gagara wallahi malam wai shi matashi na da shi ke cewa lahi ni mata guda ko da kwai ina cishe ta wai ya ga abokin ne yayi aure ya fi ya dan fara dan damuwa da ƴan abubuwan su sauransu cewa lahi ni mata guda ko da kwai ina cishe ta bai san bai sa abin da yau da gobe sai Allah eh shi da muka haɗu wani wurin ce wani fece wallahi malam ka gani ne wata na guda wallahi ba ta uku shi ne abinci ba ka amma ku kai kai wallahi na wurin malam udumu ga su in yace wallahi malam ka gani nan wata na guda wala ba ta kwashe na abinci in ce wallahi kai uban kiran na ai samu za a zo mu ai kara kafa mutum kara kawo ba shi saboda ne tsari kewa yau da gobe na a jari a jari gani <laughs> eh. saboda ka ana son mutum ya dinga ɗan dudduka ga al'amurra ka dani ka daina cika gaba cewa lahani na rantsi da Allah ne dukkanin garin babu wanda ba a son haka abinda ka so mutum ya zanka da dukawa duk yadda Allah ya yi maka ta duka saboda abun sirri na Allah ɗaya sa abin da ake ciki eh, saboda shi yasa adawa su da cikin abin da yasa Allah ya halaka sun cika baki da yawa su maganganu masu muni yasa Allah ya gwada musu wallahi ba kowa na ba su ba kowa bane to Allah ta tausaya mu Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin mafi yawan su sun ce masu imani ko ba a samu masu imani ba cikin adawa nan ko ba a samu ba mafi yawa sun mutanen banza na Allah ya halaka su yace wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da huwa al-aziz lalle Allah mabwayi ne gagarau arrahimu kuma Allah ya kasance mai jinkai muttafiqun bil izzati war rahmati Allah ya siffantu da izza buwaya da kuma tausayi sun ma zakara ta ala kisa samu ko akwai lokaci takwas malam jamus كذبت ثمود المرسلين إذ قال su kuma su da sallah zama ku bari mu kwana wurin da ai ai mun taɓa gwargwado. Allah ya taimake mu abinda muka yi Allah ya sanya albarka inda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana inda muka yi daidai kuma ubangiji Allah ya ba mu ladar karanta ya samu aiki da abinda muka ji a yan uwa musulmi kada ku manta akwai neman taimakon ginin masallaci na namu wannan ina nan an rubuta takardu za a rabawa sannan kuma wasu bayan Allah ma sun fara ba mu taimako musamman akwai wanda ya ba bulo kwara ɗari biyu bayan an gama sallah wani bawan Allah shi ma ya so ya ba da kwara ɗari da dai abubuwan da ake ciki yanzu muna fatar ai muna addu'a kuma masu tsaro su su sa muna masu minti masu da abin da Allah ya kore mutum na aiki ya tashi sai ya an samu nasara sannan akwai wani alhaji bello alfine wanga makwacin mu nan gaba shi ma ya bugo mu da Allah yana kwanci a cikin a yi mai aikin ya roƙo addu'a gare mu a cikin addu'o'in mu Allah ya ba shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh